وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin hikimarsa da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana haduwa a irin wannan majalisi kuma a irin wannan lokaci a wannan rana a kuma wannan wata mai albarka da alfarma wata ramadan a kuma waɗannan awoyi masu tsada su ne wayoyin da muke ɗauke da wa'azumi a cikin bakunan ina ma Allah madaukakin sarki godiya akan wannan ni'ima da ya mana sannan abu na farko wance na biyu ina amfani da wannan damar in yi godiya a gare ku na addu'o'i da nuna alhini da nuna damuwar ku akan abubuwan da suka faru da ni a 'yan kwanakin da suka wuce babu ko kokonto addu'o'inku sun yi tasiri kwaran gaske ido shi kada ya ga abin da ya gani babu ko kokonto akwai damuwa ba yar karama ba a ce mai da'awa ya samu shi a irin wannan yanayi so amma dai wallahi ba abu ne na farko ba duk lokacin da na juya na juya ni ganna a yanayin da nake ciki kawai ina hararo annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukakin sarki ya bashi na manzanci aka kama shi aka kargame shi da sauran manya manya malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah waɗanda an daure suka magogun goro nukan waiga baya in kallo su da yawa daga cikin bayan Allah na gari waɗanda alkhairi ya kai su wurin ba sharri sai in yi ma Allah ta'ala godiya amma har kullum da an ce la'asar ta yi na je an yi kiran sallah tunani na yana dawo wannan majalisin sai dai babu inda zai yi Allah ya sani addu'o'in ku sun yi tasiri gurin gaske in bayar ga haka abun ba san inda zai tsaya ba makircin ya wuce da kuke tunani makircin ya wuce duk tunanin amma duk wanda ya yi Allah madaukakin sarki ya san gurin da ya sa yi kada cika masa gurin yadda bai samu guri na tabbata ta a can din ba to kuma gurin da yake da shi na ya cimma wani abu sakamakon yin haka Allah ta'ala ya hana masa mu kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya azabta mu da ikhlasi wallahi alazim abun bana so in fayyace zare da abawa amma dai kawai godiya ce a gare ku ba ɗan karama ba har ban san irin kalmomin da zan muku da godiya ba domin ji da nake na maganganun da yan uwa suka yi na rubuce rubuce na faɗi tashi wannan kadai sai mutum ya gode ma Allah wannan kuma yana gwada cewa don Allah aka yi in ba haka ba Allah ba zai sa wasu bayan Allah su damu da kai har waɗanda ba su san ka ba jiya waya ta bayan na fito gab da magariba na fito gab da magrib wallahi waya ta ina jin miss sun fi ɗari uku da rau tun ina ɗaukar wayar an haƙura ba na iya ɗauka wani baka san shi ba baka san daga inda yake kiran ka ba bayan uwa da suka rubutu a twitter bayan uwa da suka rubutu a facebook bayan uwa da suka maganganu a kafafen yada labaru na cikin gida da na waje wannan kadai na gwada wallahi alazim shi Allah ya ga zuciyar mu ya san dai shi muka yi duk da akwai masu maganganu daga cikin abokan da'awa waɗanda suke jin zafi kila dan ba su suka yi maganar ba amma wannan ba zai sa mu mai kasa a gwiwa ba dan wasu na cewa ba dan Allah ake yi ba ina da tabbaci in ba don Allah kai ba Allah ba zai sa al'umma su gamsu da abin da kake ba sai idan Allah ya gamsu ne yake sa mu bayi gamsuwa da abin da kai idan Allah bai gamsu ba ko kai baya tasiri so fatan mu ku taimaka mana da addu'o'i Allah ya ƙara mana sabati ya kuma ƙara mana ikhlasi ya kuma ƙara mana takwa ya kuma ƙara mana yi dan shi ya kuma hana mana jin zafi waɗannan abubuwan munanan ciwuruka ne waɗanda suke cikin zukatan mutane kuma suke hana su ci gaba amma gaskiyar magana godiyar da nake muku har ba ta da iyaka kun nuna cewa lallai kuna tare da ni kuma kuna tare da Allah ba personality ina kuke kallo ba Allah da daidai shi shi kuke kallo na tabbata wallahi akwai wani dan da bugo mun waya bayan na fito yake cewa ga yanan duk inda ga gungun mutum biyar ko hudu an kewaye a bazare ce ba abin da ake je sai kudu barka mana ana ma addu'ar Allah san barka ko nan kadai aka tsaya an ci ribar tafiya Allah ne kai dan shi kuma sai ya sa mutane suna yabawa an sai ka gode ma Allah to irin wannan shi suke jin zafi su suke jin haushi shi suke ma takaici shi suke ma bakin ciki su sun riga sun dulmiya mu kuma ban ma mu shiga balantana mu dulmiye shi ne suke jin haushi so irin wannan sai dai mu ce mutu bi gaiziko wala sai dai bakin ciki ko ya kashe ku amma dai da'awar sunna a jihar Katsina babu wanda zai hana ta na faɗa a karatuna da nake rufewa a government printing karatuna na ƙarshe kafin Ramadan na ce maganar da'awar sunna a jihar katsina wallahi azim babu wani dan da diya mace ta haife shi wanda ya sai hana da'awar sunna a jihar katsina babu shi wallahi azim kuma na ce kamar na san abin da zai faru na ce in sun kama mu sun rufe mu a can ma da'awa za mu yi inda aka rufe ni ni da wani mutum ne mai amfa a hannu wallahi wa'azi ke mishi yana tambayoyin addini ina ansa mishi kaga ko da ban zo mun yi wa eh, eh, tafsiri irin wannan ba can ma karatun ake su haka rayuwa take ma damar Allah ya baka abun faɗa to ai kai kuma baka faɗa ma damar Allah ya baka abin da zaka ce to menene rigima babu rigima mu ba mu rigima da kowa wallahi lazai amma babu wani dan da isa ya hana mu faɗi gaskiya dukkan zina kai ba ka zana ba Najeriya in dai ɗa ne mace ta haihe shi wallahi yayi kaɗai ya hana mu faɗi gaskiya ne ne shi ballantana masu mulkin da ke zuwa ya wuce kowa haka ba masu mulkin dindin dindin ma da ke mutuwa a kai sun zama ba kowa ba saboda sun guji gaskiyar ballantana masu yan bi fisha so yan uwa mu ƙara tsaya ma Allah kuma mu rika fuskantar gaskiya kar ganin girman wani hana mu gane mai gaskiyar magana cikin duk lokacin da abubuwa suka taho mu tsaya mu kalli gaskiya kar mu kalli girman wani wallahi duk girman mutum bai kai gaskiya girma ba kowane ne shi shi ne kai gaskiya girma ba don ta girme shi ta girmi kakan shi bahaushe ma cikin kasassaɓar shi cewa ya gaskiya yar Allah cikin barambaramar bahaushe liƙa ta yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba ya ce gaskiya yar Allah haka ne ko ba haka ba to yau ga yar Allah za ka ɗauki wani ƙato ka ƙyale ta Allah duk da cewa magana akwai gyara a ciki dan Allah ba ya daɗa abinda bahaushe ke son yi nuna gaskiya ta Allah ce to kuma wannan gaskiya ne Allah na goyon bayan masu gaskiya yana tare da masu gaskiya yana kaza yana kaza Abun ya wuce duk tunaninku bature na cewa is beyond expectation duk tunanin da kuke game da abun ya wuce nan wallahi ma makin tuggun da aka kulla ba ya tsammana abu amma zai fito a irin wannan lokaci ya tafsirin ramadan ba a tuggun da aka kulla amma Allah shi yafi kowa iya warware kullum masu kulli wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin duk kullakullan da suka yi cikin yan aure Allah ya warware shi suna can suna mamaki a gwanda yace mun kai wai kai wani irin yaro ne sai mu an tushe sai a ji ka can, sai an tushe sai a ji ka kullace nace Allah ne mu Allah kawai muka dosa ba wani ba wallahi shi kadai muke kallo kuma shi muke neman mu shi a wurin sa. amma damuwar al'ummar Katsina damuwar talakawan Katsina na yankin batsari safana dan Musa kankara sabuwa dan dime faskari kai har da jibiya da cikin katsina matan da an ce an je kayoki har da katsina local government ɗan kawai katsina ne ko bata garawa bata wa? daura ma ta shiga ciki da mani abin da ya zama ruwan dare to damuwarsu wallahi alazim ni abu ammar damuwa ta ce wallahi billahi duk talakan da ke cikin damuwa ina ji a raina ne ma ina cikin damuwa kuma sai mun yi magana a madadinsu tunda dai Allah ya ba mu bakin da za mu faɗa kuma wana da abin cewa to ai magana ta gare in ka kulle mu gidan yari can ma ana faɗar magana daga can kuma za ta kai babban abin burgewa yan uwa da ƙara godiya ga Allah duk abin da muke faɗa irin wannan maganganun da muke Allah suna ba inda ba ku tsammani suna zuwa inda ba ku tsammani amma gurin mu shine a gyara wallahi shine gurin mu babu wani dan adam da muke magana da mutum mutuncinsa ba wanda ya tsare mana gaba in mulki kake yi Allah shi ke bayarwa nan da muke zaune Allah kada ya san su wane ne akwai shugaban kasa akwai gwamna Allah kada ya sani so babu wani mutum da muke ya tare mana gaba da muke ganin waya waya mana banga banga da shi kada muke kallo babu shi wallahi lazim amma talaka muna damuwa da rashin baccin da yake ɗazu dazun nan wata yar uwa ta je gida na yi min jaje ban ma san ta ba sai da ta nemi gidan aka nuna mata take ce mani yanzu haka malam ƙauyen mu yana cin rikice yake ana ta samun matsaloli a bauran local government yanzu da take ga mani yanzu wannan in duk bai isa yi magana ba don Allah in malamai ba su magana a madadin talaka ba zai magana a madadin talaka to kuma in ba ga zunzurutun renin wayo sai a ce ɗan jarida ma yana da damar ya magana sai malami da ya san Allah da annabi shi ba zai da bakin magana ɗan jarida dan jarida yana da bakin magana ku je ku ga irin wani wani femi Adesi, nake kowa ne ne ku ji irin rubutun da yake yana kirjisa ga wannan gwamnatin femi eh, kayo ne exactly ku je ku ga irin rubutun da yayi har a last week yayi kata kata amma wai shi ba a nemo shi ba sai abu amar dan shi bawan Allah ne yi saboda ni almajiri ne amma ga waɗanda suke cin mutunci a rubuce sai ni da cewa ne kira na yi ina gudun mishi kiyama kuma wallahi abin sai an tambaye shi waye sai hana tambaye shi bayan Allah ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilayhi wala nas'alanna almursalin annabi ma an ya tambaya tana wani dan karan kadamiya annabin Allah ma ba an ya tambaya ballantana wani karan kadamiya wane ne shi in aka ce ga annabi tsaye gaskiyar ma ina take ina fata ku ji wannan manzo Allah ku gaya mun cikin 'ya'yan shi wane ne zan multibiloniya babu amma wannan a shekara hudu ku je ku bincika to ai ta magana wata gaskiya dan ba a samani ake ba saboda Allah in ba ka talama wata ba ka talaka ma bai san ma ciwon kai shi ba san masa wani koshin wahala Allah madaukakin sarki ba mu ikon ba, su ma Allah ba su ikon ba, wallahi duk maganganun muke ba jin cin zarafi bane ko cin mutunci fatar mu a samu kwanciyar hankali da nagartacciyar zaman lafiya a arewacin Najeriya ba mu ba mu da kasar ta wuce Najeriya ba mu da yankin da ya wuce arewa duk inda zan je in yi alfahari wallahi ba inda nake jin daɗin rayuwa fiye da Katsina wallahi alazim ba inda nake sanya kyau ai ruwa mai daɗi yanayi ya daɗi irin Katsina state dan nan ne jihata nan al'ummata ta take duk da ina da yan uwa a wani wuri amma dai ina gurin katsina fiye da ko ina dan nan dangi na suka fiyawa so amma a tare da wannan sai wani ya hana mu wai mu faɗi gaskiyar da ke bakunan mu kadai saboda neman shiga shi karku wallahi yan uwa karku karku zargi gwamnati a cikin wannan kamar da ka ba ruwan gwamnati karku zarge ta ba ruwan ta kasar ba ruwan ta jihar gaiwa ce take cin jikinta ina ga muku gaskiyar magana gaiwa ce take cin jikinta amma kuma za ta gama cin jikin nata ta mutu mu kuma ƙayoyin mu ƙara fantsama wata abin ta wani naman ya fito kuma mu ci gaba da da'awa in Allah ya yarda har rayuwa ta ƙare muna kan da'awa da sunna bi idinillahi ta'ala babu wani wanda zai kawar da mu daga abin da muke yi na faɗar gaskiya na karantar da al'umma wallahi wannan yanzu ne aka ɗora ɗan ba bawa yana jin tsoro na ya je wani wuri amma lokacin da ka je kai karatu wani kuma sai tsoron ya tafi wallahi yan uwa lokacin da na juya na gana a wannan ɗakin ji yake ba shi da bambanci da ɗakin iyali na ban da wata damuwa damuwa ta ɗaya sauro <laughs> wallahi shi ta je kawai damuwa ta saboda ban san ciwon sauro ita kadai ce damuwa ta amma wai ba wai don an isolating ɗina daga family na ko daga al'ummata ji nike daidai yake da ɗakin iyali na amma damuwar kawai a ɗora ma abin da ba shine manufarka ba kuma a ce wai ita kake nufi wallahi shine kawai abin damuwa amma Allah kai ne shaida wanda duk ya wannan dan ya musguna mana ko musguna mu addini Allah ta'ala ga kanan gashi nan kuma ka san sa. roƙon da muke gare ka ya Allah duk wanda ya wannan abu in dai wata manufa ta duniya yake da ita Allah ka hana mai cin mata Allah ta'ala ka toshe kafofin in neman shiga ne Allah ka hana shi ko zuwa bakin kofar da na shiga ne ne kuma mu kuma Allah ka ƙara azurta mu da ikhlasi mu kuma kar tabbatar da mu akan daidai ina godiya kwarai da soyayya da kuka nuna mani wallahi tallahi soyayya ta Allah ita soyayya ta gaskiya Allah ta'ala ce innamal mu'minu ikhwa wannan shine hakikanin yan kwantaka kun yi maganganu a madadina kun yi faɗi tashi a madadina ko dan da kuka ma suke yi wallahi a cikin wadancan bayan Allah da suka dare ni akwai da duk in yazo gani sai ya fashe da kuka har ban san yazo inda nake saboda da yazo kalle ni sai fashe da kuka ni ma sai in kama yi saboda tashin hankali yana ganin ba wani na zaga ba ba wani ci mutunci ba al'umma aka kashe na ci a dauki mataki wai kadai ni ma ban yi daidai ba sai ya fashe da kuka hada kuka hada majina take zuba mashi wallahi saboda kuka kuma jami'in tsaro ne ka san duk da al'amura suka lalace akwai ni kirki duk da al'amura suka damalmale akwai ni kirki wallahi wallahi har ya kai ga bana son in gaishe zo wurina dan bai ma kallo na shi saboda tsabagen damuwa ire idan su fata da muke Allah daga darajar su a wannan ayi idan suka kai inda suka kai wallahi addini ba zai shiga damuwa ba duk wani mai kulla tuggu in ya je wurin su warware watsa shi za su yi saboda su Allah suke kallo muna fata Allah daga daraja ire idan su ya kara musu daraja ya kara musu karsashi kuma ya taimaka musu duk irin taimakon da yake ma bayan sa na gari mu kuma Allah ya saka mana a wannan abu da aka yi mana na ba daidai ba iyalai da dangi da aka sa cikin damuwa duka Allah ya maka wasa sakayya. kuma duka da aka sa ku cikin damuwa Allah ya maka wasa sakayya. kwanakin da muka yi karatu ba Allah ya ba bawa kowa sakamakon domin babu ko ya tabbata hadisi manzon Allah ya ce in dai kuna aikin alkhairi a wasu awoyi sai awoyin suka go ba ganin damar ku ba wani dalili ya dauke ku Allah zai maye muku gurbin da aikin alkhairi zaman da muke na tafsiri Allah ka maye mana gurbin kwanakin da ba mu zauna ba sakamakon zalunci masu zalunci Allah ta'ala ka saka mu kowa da alkhairi kuma ka tabbatar da mu akan daidai ina ganin kamata ya mu shiga cikin tafsirin mu daga inda muka kwana mu dasa aya ta 108 a cikin sura mai albarka suratul tauba نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين نعم إذا ما من تابع ayar da muka kwana a kanta Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani ga wasu mutane da suka riƙi masallaci don cutar da al'ummar musulmi munafukai ne mutum goma sha biyu suka gina masallacin da nufin su raba kan al'umma ya zamana wasu sun je can wasu sun je can Karfi na haɗin kai da al'umma suke da shi ya wargaje ya watse manufarsu kenan kuma bayan sun buɗe masallacin sun gina shi sun nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya yi sallah a masallacin domin ya buɗe musu wannan masallacin ya zame masu watakan gurbi da za su ci gaba da raba kan al'umma a cikinsa saboda idan annabi ya zalla kamar ya bada recommendation cewa masallacin ya yi. to shi ne Allah ta'ala ya saukar da aya yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abada la taqum bi ma'ana la tusalli fihi abada Allah ta'ala ya ce mu manzansa kar kai sallah a wannan masallacin har abada har abada kar kai sallah a wannan masallaci sai annabi tsira da aminci Allah suka tabbata a gare shi ya aika wata rundunar mutane suka je suka rushe wannan masallacin suka kone kasar wurin aka rusa masallacin kasar ma aka toya ta tunda Allah madaukakin sarki ya ga wa annabi dalilin yi manzo Allah ta'ala Allah na fayyace masa zare da abawa a cikin abin da shi Allah ya sani annabin bai sani ba manzo Allah bai san gaibu ba shi yasa Allah ta'ala yake magana a madadin sa da abu ya faru sai Allah ta'ala ya saukar mashi da wahayi dan ya rarrabe masa abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba bayan ya ce mishi la taqum fihi abada kar kai sallah a cikin wannan masallacin har abada sai Allah ta'ala yake ga mishi dalili sai da yaron rantsuwa ce la masjid wallahi wani katafaren masallaci ne ussisa ala taqwa wanda aka gina shi akan tsoron Allah an mashi ainihin uh, flashback ne ana nuna mashi masallacin koba ake mai ishara zuwa gare shi wallahi wancan masallaci da aka gina shi a kan takawa ta Allah madaukakin sarki jin tsoron Allah madaukakin sarki min awwal yawmin tun farkon gina harsashin ginin tun farkon aza harsashin ginin don Allah ta'ala don ganin girmansa don yadda sa aka gina wannan masallacin ba don komai ba kamar yadda Imam Bukhari ya ruwaito a hadisi cewa wannan Masjid Quba ake magana da yawa waɗanda suka je Madina suna zuwa har Masjid Quba ka je ka yi nafila ka ga wurin don ka tuna abinda Allah ta'ala ya magana a kan wannan masallacin cewa shine masallacin da ya fi cancanta annabi ya salla a cikinsa. sa la masjidun usisa ala taqwa haƙo an koma fi Allah ta'ala ce masallacin da aka gina tashin farko don jin tsoron Allah shi ya fi cancanta kai sallah a cikinsa. sai Allah ce fihi akwai shi a cikin masallacin akwai jakadu akwai mazaje akwai yan gaba dai gaba dai minal daga cikin mutanen Madina yuhibbuna an yatatahharu gurin da ke cikin zukatansu da abin da suke bege da kauna shine su farkata. wallahu yuhibbul mutahhirin Allah madaukakin sarki kuma yana son masu sarki abin da ake nufi da wallahu yuhibbul mutahhirin ay yusibahu Allah madaukakin sarki yana yi ma masu tsarki sakamako na tsarkin da suke rayuwa a cikin sa ya tabbata a hadisi wanda ibnu abi khuzaima ya ruwaito a cikin sahihi littafinsa daga ruwaimir dan sa'ida yake cewa annabi kira da aminci Allah ta tabbata a gare shi ya zo gare su a masjid quba manzo Allah ya zo ya shigo cikin su suna zaune a masallacin quba sai manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya kyautata yabo a gare ku su ba su sani ba suna zaune annabi ya shigo ya ce kuka mutanen nan Allah ya yabe ku ba karamin kyakkyawan yabo ba ya ba da labarin wannan masallacin naku da kuke zaune cikin shi sai banza Allah ya ce wai me kuka yi ne Allah maɗaukacin sarki har yake magana a kan sarkin da kuke da shi Allah ta'ala ya ce fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu me kuke yi ne har Allah ya yabe ku da irin wannan yabo da wannan kalma ta tsarki Ƙalu suka ce ya manzan Allah wallahi ya rasulullahi ma alamu shay'an illa annahu kana lana jiranan jiran afwan suka ce kawai mun kasance muna da wasu makwabta daga yahudawa wa kanu yaghsiluna adbarahum min alghaib wadannan waɗannan yahudawan makwabtanmu suna in suka yi bayan gari suna wankewa suna wanke bayan garinsu fagasalna mu ma sai muka ci gaba da yi kama gasalu kamar da suke yi to sai manzo Allah sallama yake ce masu to wannan abin da zan kara muku da shi shine ku rika sanya watakan tsinke ko ko ko ko ko hoge ku goge bayan garin sannan ku sa ruwa ku wanke kun ga kari akan abin da suke yi in su ruwan kawai kuke sawa ku ku sa tsinke ko hoge ko wani abu dai haka tishu makamancin wannan ku goge sannan ku sa ruwa ku wanke idan kuka haka wannan zai kara muku soyayyar Allah madaukakin sarki yace to wannan abin da kuke yi na tabbatar da fitar bayan garin ku sannan ku samu tsarki yace shine abin da Allah ya yabe ku da shi yace huwa hadha fa Ya yace shi da wannan ina muku kira da ku rike shi fa alaykumu bi mana fa alaykum bi ittikhadhihi adatan kuma da shi al'adar kuma da shi dabi'ar ku kuma da shi abin yi wannan ayar abin da take karantar da mu yan uwa annabi sallallahu alaihi wasallama karin farko bayan abu ganin damarsa lokacin da aka gayyace shi je masallaci mai sallah manzo Allah ya himunta saboda bai san gaibi ba sai da Allah saukar da wahayi cewa la taqum fihi abada kar ka je wannan masallacin kai sallah har rayuwarka ta kare kar ka kuskura so kun ga wannan na gwada manzo Allah wahayi ake masa abin da yake din sa shine wahayin min Allah ta'ala wayi daga saman bakwai shine ke zuwa ya saita tunanin annabi cikin al'amuran yau da sa, sannan abu na biyu masallacin da aka gina shi don Allah ba don wata manufa ba ko ni da kai muka gane shi ya fi cancanta mai sallah ko da masallacin unguwanmu ne akan masallacin da mun gano wani yayi shi ne don wata manufa idan mun gano wani yayi masallaci ne don wata manufar da ba Allah ba to shi ma wannan masallaci kamata ya maka wani shi. dan mu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin umarnin da Allah ta'ala ya mushewa la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqum fihi sannan abnabiyu a na uku afwan da aya ke karantar da mu a duye da al'amura suka yi rincabe to akwai mutanen kirki akwai nagari shi yasa Allah ta'ala ce fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin akwai maza sai aka ce rijal jam'u rajul wannan rijal din ba ana nufin mazaje ana nufin akwai tsayayyu yan tsayin daka ba tsayin daka ba tsayin tabariyar mata tsaye suke tsayuwar Paul game da Allah da manzo ba sa shekin yabo ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga masu aikin alkhairi duk lokacin da Allah zai yabi bawa in yayi aikin da Allah ke so sai ce mai rijal hatta sabon manzon Allah waɗanda suka yi tsayin daka wurin tallata addini da yi wa manzan Allah ta goma shi da ba shi gudunmawa a wurin da'awa Allah maɗaukakin sarki ya yi ba musu ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah sai ce rijalun duk da cewa akwai mata a ciki akwai mata a ciki amma sai Allah ya ce rijalun mazaje bi ma'ana yan gaba dai gaba dai yan takife yan dauki ba dadi wurin ganin daidai ta tabbata sune rijal lokacin da aka kashe Mus'ab bin Umair Allah ta'ala ya saukar da aya shi ma a nan rijalun aka ce me Allah ta'ala ce game da musu abu? minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alai rijalun akwai mazaje mutum ɗaya ne ya mutu amma sai Allah ce minal mu'minin dan a zo da specification minal mu'minin a cikin mu'minai rijalun akwai yan gabadai gabadai yan ɗauki ba daɗi. Allah sai ce sadaku ma ahadullah alai sun gazgata alkawarin da suka yi wa Allah na cewa su za su yi tsayin daka wurin ganin addini ya ɗaukaka ya kambama ya wuce dukkanin tunani waɗannan sun ishe musu zama misalai na cewa in aka ce rijal ana nufin yan gaske maza gumbar dutse in ji hausawa waɗanda wai zara ido baya hana su su faɗi gaskiya zara ido mai zara ido ƙulle-ƙullen mai ƙulle-ƙulle makircin mai makirci baya hana maza tsayuwa akan daidai fihi rijalun akwai mazaje kullakullan su Abdullahi bin Ubay bin Salul kullakullan su wane ne aje a gina masallaci ai wane ne bai hana su suna nan akan gaskiyar su ba har Allah ya kalle su yace fihi rijalun kaje can kai sallah a ciki akwai yan gaba dai gaba dai fihi rijalun yuhibbuna an sannan abu na gaba da ayar take ainihin dauke da shi na sako shine mu gane cewa Allah ta'ala na son masu sarki. sai malamai suka ce to wannan wani tsarki ake nufi tsarki na zuci ko ko tsarki na gangar jiki idan muka kalli kissar malaman tafsiri su yi maganganu guda biyu akan aya, suka ce ta kushi dukkanin tsarkin guda biyu tsarki na zuci tunda babu munafinci domin munafikai ne suka je suka yi wancan gina masallacin irin yadda munafikai suka je suka kai su kanmu a can wurin ko ba ka duka nau'i ne na munafinci ko da irin nashi munafinci su sun yi munafinci sun gina masallaci su kuma sun yi munafinci sun kai wurin jami'an tsaro to a tare da haka fihir jahlun sai Allah yake nuna tsarkin zukatan waɗannan da basu ji wancan masu wadancan masallacin ba so kaga shi tsarkin da ake magana karan farko shine tsarkin zuciya da Allah madaukakin sarki ya masa baiwa da shi fatan mu ma Allah ka azurta mana tsarkin zuci sannan karo na biyu hadisin yana nufi zuwa ga tsarkin gangar tun da gashi annabi ya tambaye su ya menene yasa har Allah ke yabon ku game da tsarkin suka ce suna da wasu makwabta waɗanda Yahudawa ne ɗabi'arsu shine in sun yi bayan gari su sa ruwa su wanke suka ce to mu ma sai muka ɗauki wannan ɗabi'ar ta su muke wankewa sai annabi ce to wannan shine abin da yasa Allah ya yabe ku huwa za fa alaikum yace wannan abin ne, ku da rike shi so kun ga aya ta yi magana akan tsarki na gangar jiki sannan kuma ta yi magana akan tsarki na zuciya Allah madaukakin sarki ya azurta mu da duka sai Allah ta'ala ya ce أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى ce afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah shin kuna ganin wanda ya assasa ginin shi tun farko foundation yayi layin foundation na ginin shi akan jin tsoron Allah tun tashin farko wa rijaa ridwanin min Allah kuma yana bege da fatar samun yardar Allah madaukakin sarki khairun ba shi ya fi alkhairi ba amman asasa bunyanahu ala shafa jurufin a wata riwayar jurfin biskunin ra ima ai mata dhamma kamar da Allah ma ya karanta shafa jurufin ai mara'u din dhamma ko kuma a daure ra biskunin ra a ce shafa jurfin a daure ra duka kira'a sun tabbata daga burin jakada annabi Muhammad alaihi afdalis salatu wa atammu taslim Allah ta'ala ce ko ko wanda ya assasa ginin sa akan gefen Wata kan gefen gabar wuta wanda gab yake da ya fada cikin wutar fanhara bihi fi nar jahannam kuma sai ya kai ga ya afka ma tunda yayi gini akai gefen wuta kawai sai ya afka ciki khairu tamthil lil bina'i ala dhibbi taqwa malai ce wannan shine mafi alkhairin misali da Allah ya buga ga mutumin da yayi gini ba don Allah ba mutumin da yayi gini ba don Allah ba kamar wanda yazo yi gini ne a gefen gabar wuta kawai kuma sai ginin ya zubta sai afka da shi wutar shi shi ya fi alkhairi ko ko mutumin da ya gini akan fako don Allah babu wani bibi Allah ne kawai a gabansa malaci a cikin wannan akwai istifhamu takriri da Allah ce ay khairun amman asasa bunyanahu shi ya fi alkhairi ko ko afaman wannan adil istifham tambaya ce Allah ke yi shi shi fi alkhairi ko kuwa ashe abin da ake nufi eh shi ya fi alkhairi wanda ya gina gininsa sa don jin tsoron Allah don girman Allah don ganin girman Allah ɗin, da neman yardarsa shi ya fi alkhairi akan wanda ya gina ginin shi don gudun kar ya fada wuta kuma sai ya je ginin a gabar wuta kawai ginin sai ya zabta sai ya fada wuta da shi Allah madaukakin sarki karshe ke cewa wallahu la ya la yahdi qaumal zalimin Allah ta'ala ba ya shiryar da mutane azzalimi alqaum azzalimin la ya yahdihum Allah ta'ala ma damar mutun azzalimi ne Allah ba ruwan shi dashi ya faɗa, uruku ba inda Allah ta'ala ya koyi rashin kaunar shi ga azzalimi wannan misali yan uwa da aka buga shi wancan masallacin da aka gina don Allah shi ne shine masjidu quba shi kuma wancan da aka gina a gefen gabar wuta shine masjidid dirar wanda Allah ta'ala cewa cewa annabi kare je ya sallah cikin sa manzo Allah ya sa zaratan sabai yan gaba dai gaba dai suka je suka rushe masallaci inda mai magana yi dama mutum sha biyu ne daga cikin munafikai suka yi hadaka suka yi gamin gambiza na kuɗi suka gina masallacin manzo Allah da Allah ya gaya mashi sirrin da ke a ciki sai ya umarni aka je aka rusa wannan gini aka lalata wannan manufa ashe kun ga kenan idan har aka gano munafiki da kullakullan da yake kamata ya rusa kullun nan shi idan aka gano wanda yake kullun makirci ma addini da ma abota addinin to kamata yayi a rusa shi kamar yadda aka gano waɗannan mutum sha biyu da suka gina masu dirar Allah ya yi wa annabi umarni cewa kar ya salla wurin annabi ya ga ai ba in shi bai yi ba aka bar wurin a gine wasu za su je su yi sai annabi ya sa aka rusa to haka nan duk mutumin da aka gano babu Allah gaban shi kamata ya rusa shi fatan mu duk waɗanda ba Allah ne gaban su da talakawa Najeriya ba Allah ka rushe su ya kai ke da giredar rusu Allah ka rushe su ka sa gireda ka tumbuke su min juzurihim tun daga tushe su Allah ka babbako su ka rushe su sai al'umma ta zauna lafiya sai addini ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya datar da mu wannan yana daga cikin abin da aya take karantar da mu cewa lallai takawa tsoron Allah shine jigo na amsar aikin bawa idan yayi Tunda gashi Allah ya yabe waɗanda suka gina masallacin su dan shi ya yabe su ya ce annabi je can ya sallah kun ga daga cikin dalilan aiki ya karbu ya zama akwai takawa a cikin sa ya zama don Allah kai dan neman yardarsa dan neman kusanci da shi dan neman amincewarsa idan kai haka Allahu ta'ala babu ko kwanto zai karbi wannan aikin kuma ya ba kamar amma idan kai aiki don wani Allah don neman yardar wani don neman kusanci da shi don neman shiga a wurinsa sai Allah madaukakin sarki da kai da shi sai gajiyar da ku shi ya hana shi maka abin da kake so kai kuma ka kwakwa ka kana ganin abun wurin shi zaka samu ba wurin Allah ba tunda ka rabu da Allah sai Allah ya baka ka zama jemage sai dai to kake tsakanin wannan mutumin da za ka kama da za ka kai da haka dai har al'an mulkin ya kare 2023 ta gobe ka kama komai ba sai iska saboda ka rabu Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki kai ma ya rabu da kai amma duk mutumin da ya tsaya wa Allah babu ko kokonto Allah madaukakin sarki zai tsaya masa Allah madaukakin sarki ya tsaya mana na'am لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم أن تقطع قلوبهم hmm. والله عليم حكيم الله تعالى ce ginin su baya gushewa face cikin kokuntu su ma suke yi sannan suke ginin masallacin suna cewa to wannan gini ga yanan dai muna yi ko ma dace mu raba kan musulmi ko ma dace mu ribanci mutane mu ja su su zo su yi sallah nan wurin mu rarraba kawunan su Allah ta'ala ce gin nasu bai kasance ba ce shakku su a karan kansu a cikin zukatunsu. Allah ta'ala ce ba kai bane face ya raba zuciyar tasu bi an ya mutu su mutu ba tare da sun ci gurin abin da suke son su cimmawa ba na gan su raba kan al'umma wallahu alimun Allah ta'ala masani ne game da halittunsa ya san ni ya san ka ya san kowa sannan hakimun fi sam'ihi bihim mai hikima ne cikin abin da ya tsara ma bayi cikin abin da ya musu wannan ayar tana gwada mana cewa shi duk mutumin da zai yi lalata ya yi abin da ba daidai ba a zuciyar shi yana kokwantar na yi succeed ko ba zai succeed ba yana under probability ne ta yiwu ba ta yiwu ba to idan Allah ya so ya jarabce shi sai ya bar abin ya cimmawa in ya so ya kama shi kenan idan kuma ya so ya bashi mamaki sai ya gama kullakullan shi kaf sai Allah ya rusa sai ya sha mamaki sai ta mamaki ya aka haka mata kasance ba mu yi tsammanin haka ba a cikin kullun da muka yi to haka Allah madaukakin sarki ke jefa musu shakku a cikin zukatansu har su mutu da wannan shakku kuma ba sa samun gurin da suke so su ga sun lalata al'ummar musulmi sannan Allah ya ce masani ne game da halittarsa duk abin da halittu suke ciki na faɗi tashin su ya sani subhanahu wataala babu abin da zai faku a gare shi sannan mai hikima ne a cikin abin da yin bayinsa na baiwa da ya musu akwai hikima a ciki halitta mu da bambanta mana individual differences inda muke da shi wallahi akwai hikima da Allah ya mana wannan da ya bar mu da tunani iri da an samu matsala da ya bar mu da salon rayuwa iri da an samu matsala amma sai rarraba mana salon rayuwar mu annasu linnasi min baghin wa hadiratin ba'dhum li ba'din wa illa yashuru khadam yayi wasu yan kauye wasu yan birni wasu su noma wasu su kiwo wasu kuma su je a su je office a biya ka albashi a wata shi kuma yayi noma wancan kuma ya yana sana'a duka dan dai ku rika jujjuyawa ba'dukum li ba'din wa illam tash'uru khadam ko da ba ku sani ba kuna hidima ma ku wanda ke aikin gwamnati yana buƙatar dan kauye dan ƙauye na buƙatar dan birni dan birni na buƙatar dan kasuwa dan kasuwa na buƙatar manomi manomi na buƙatar mai kiwo haka Allah ya tsara rayuwar duka muna buƙatar juna yayi mana haka ne domin mu samu ta goma shi mu samu ingantacciyar rayuwa mai daɗi Allah madaukakin sarki ya datar da mu mala yace hadihi khatimatu bara'a wannan shine ƙarshen bara'a da aka farko tun daga can zuwa nan duk Allah ta waye yake yi yana barranta ne daga aikin munafukai daga aikin masu kullukulle daga aikin masu makirci ko sanda masu munafukai cikin musulmi ake samu su akwai munafukai na Madina akwai kuma munafiku Katsina munafukan da su ma ba za su gushe ba suna kulle su amma Allahu ta'ala ba zai bar su wallahi ba zai bar su ba sai ya lalata su. sai ya lalata gurin da suke da shi da su ga sunna ta yi tsit suna ji suna gani suna za ci gaba da kururuwa da shiga gidajen da bata shiga ba daga fita daga bakunan wasu sun manta da cewa in sun dauki abu ammar wallahi akwai abu ammarat da yawa a bisa doron kasa waɗanda za su raya kasa ko da abu ammar bayan ko na wuce da ba su shek jafar ne da ba su albani ba ne. kafin su ba su ibn taymiya bane su imam ahmad ibn hanbal kafin ba su imam malik bane kafin su ba su abubakar bane su umar su wane ne kafin su ba manzon Allah bane uban tafiyar yau suna ina da'awar ta mutu ko gaba ta yi wallahi alazim dan an rufe su abu ammar da waye da waye da waye kai ba ma rufe ba in kashe mu aka wallahi sai yi da'awar musulunci kuma sai an faɗi gaskiya sai dai munahiki ya mutu wallahi sai dai munahiki ya mutu ka je ka ga mu kullu munafincinka. kaga mutum ya sa bari riga kamar duka kenan ashe mugu ne wallahi alazim wallahi alazim mugu da babbar riga Allah ka mana maganin mu yau Allah ka mana maganin mu yau koma sa kananan kaya kaga idan mugu sa karamin riga ai ba za ka ma da shi ba amma mugu shi babbar riga sai ka amince mishi Allah madaukakin sarki ya mana daidai ya mana gamon katar ina ganin ya kamata mu kwasa saboda tafiyar lokaci insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta 111 a cikin wannan sura mai albarka abinda na faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh